E This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirin a yau Litinin ta farko a watan Maris shekara ta 2025 da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Maryam da mai kanin labarai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa har yanzu ƙasarsa a shirye take ta sanya hannu akan yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da Amurka. wani kamfanin kasar faransa da ke kera wani muhimmin bangaren na'urorin aikin soja da ke inganta gani da daddare a yau litinin ya sanar da cewa zai gina sabon kamfani a amurka shugaban amurka donald trump na shirin sanya sabon haraji a gobe talata a kan kayayyakin da canada da mexico ke shigowa da su amurka sai dai sakataren ma'aikatar kasuwancin kasar ya ce ba lallai harajin ya kai kashi 25 cikin 100 ba kanun labaran kenan bayan kacin farko na labaran zaman fi jamhuriyar niger inda aka yi jana'izar sojoji 11 da aka kashe a ƙarshen mako a wani kwantan bauna da 'yan bindiga suka kai sai kuma batun tallafin ayyukan jin kaya ƙasashen duniya da ke ƙara jan hankalin al'umma bayan janye ayyukan cibiyar raya ƙasashe masu tasowa ta amurka tabbas idan har ana bawa hukuma kuɗi wanda suke ba da wannan kuɗin suna da hakkin su san me aka yi da kuɗin a ina aka yi kuma shigar da shi kamar kowace ranar litinin a mu na rana baban gida jibrin zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda a yau ya taɓo batun sake tsarin ilimi na ƙasar ghana da ake shirin yi da kuma gudunmuwa da masu hali baiwa ke bayarwa ga fannin ilimi a najeriya Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel sai kuma nasiha Ramadan amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa har yanzu ƙasarsa a shirye take ta sanya hannu akan yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da Amurka. kuma ya yi imanin cewa zai iya gyara dangantakar da ke tsakaninsa da shugaban amurka donald trump da yake magana da manema labarai bayan wani taro da shugabannin kasashen turai a birtaniya zelensky ya ce yana tunanin ita ma amurka tana a shirye ta sanya hannu a kan yarjejeniyar ma'adanan amma tana buƙatar lokaci don nazarin wasu abubuwa an sa ran bangarorin biyu za su rattaba hannu a kan yarjejeniyar a makon da ya wuce a lokacin da zelensky ya kai ziyara fadar white house amma shirin ya wargaje bayan muhawara mai zafi da aka yi tsakanin zelensky da trump da mataimakin shugaban amurka jd vance a yayin tattaunawarsu zelensky ya faɗa a jiya lahadi cewa ukraine ta dogara ne ga tallafi daga amurka a yakin da take yi da mamayar rasha shekaru uku kenan wani kamfanin ƙasar faransa da ke kera wani muhimmin bangaren na'urorin da ke inganta gani da dare da wasu ƙasashen ƙungiyar neto ke amfani da su a yau litinin ya sanar da cewa zai gina sabon kamfani a amurka a daidai lokacin da ake yin kira ga ƙungiyar neto da ta ƙara kashe kuɗi a fannin tsaranta kamfanin exosens ya ce ana sa ran sabon kamfanin da zai gina a jihar massachusetts da ke arewa maso gabashin amurka zai fara aiki a shekarar 2027 kuma wannan na zama wani bangare na saka hannun jarin dala miliyan 21 don faɗaɗa ayyukan kamfanin a turai sake dawowar faɗace-faɗace masu zafi sun nuna mahimmancin samun damar iya yin aiki sosai da daddare na taimakawa matuka a fagen daga a cewar kamfanin a cikin wata sanarwa. a makon da ya wuce ne kamfanin exosens ya sanar da cimma yarjejeniyar ba da kwangilar yin tabaran inganta gani da daddare da wani kamfanin kasar finland wacce mambar kungiyar neto ce shugaban amurka donald trump na shirin sanya sabon haraji a gobe talata akan kayayyakin da canada da mexico ke shigowa da su amurka sai dai sakataren ma'aikatar kasuwancin kasar howard lutnick ya faɗa a jiya lahadi cewa ba lallai harajin ya kai kashi 25 cikin 100 ba da yake hira da shirin sunday morning futures na gidan talabijin ɗin fox news lutnick ya faɗi cewa za a sanya haraji a ranar talata akan mexico da canada amma shugaban ƙasa da jami'ansa ne za su yanke shawarar takamaiman yawan harajin. kalaman ludnick sun bayyana alamar farko da ke nuna cewa watakila gwamnatin trump ba za ta sanya harajin kashi 25 a cikin 100 da ta sanar a makon da ya gabata ba akan dukan kayayyaki daga mexico da kuma kayayyakin da ba na makamashi ba daga canada tana mai cewa har yanzu makwabtan kasashen na amurka guda biyu ba sa yin abin da ya dace don dakile kwararar miyagun kwayoyi zuwa amurka To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tama da an jima kaɗan Maryam za ta shigo da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar hotannin namu a jamhuriyar Nijar inda aka yi jana'izar sojoji sha ɗaya da suka gamo da ajalinsu a wani kwantan ɓauna da 'yan ta'adda suka kai cikin ƙarshen mako kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana. Cikin yanayi mai cike da alhini aka gudanar da jana'izar sojojin Nijar goma sha ɗaya da suka gamu da ajalinsu sakamako wani harin kwantan ɓauna da wasu 'yan ta'adda suka kai kan sojojin ƙasar. An kai su su ne a wata makabartar musulmai da ke gabashin garin Agades. Jana'izar ta samu halartar manyan hafsan sojojin ƙasar Nijar tare da sauran hukumomi. An kashe sojojin ne a ranar Juma'ar ta gabata a yankin Ekade Malan da ke cikin jihar Agades a arewacin Nijar kusa da iyaka da ƙasar Algeria. Ƙungiyar ta'addanci ta Jinim da ke da alaka da Alka'ida ta ɗauki nauyin kai harin to sai dai masana harkokin tsaro irin su alkasun mato na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta sake salon yadda take yakar 'yan ta'adda da kuma basu isassun kayan aiki. Matakin da za a daukawa kayan aiki ne za a kara musu. Drone ne kamata a kai musu shi. Lissafi na da da suke yi a bar shi yanzu. Kowace mission ta fita ya kasance ana biye da ita kamar rakumi da sauran shi. ba wagga communication ta radio kadai a'a a kowane lokaci an samu su ido ya kasance kuma kana da kayan aiki kuma ya kasance ba kullum ba kana kwance kullum kana bisa shiri a yanzu kidi ya sake a sake rawa yanzu nishar a kowane lokaci ya kasance tana bisa shiri ba wace a ce a ah, kwanci hankali a'a bisa shiri sojojin Nijar da ke kusa da iyaka da ƙasar Algeria na fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga da ke ɗauke da makamai lamarin da ya sa hukumomi a agadas kira ga al'umma da su ba da gudunmawar da ta dace domin kawo karshen matsalar. Bukar Riba shugaban da'irar yankin Ciro. Zaman lafiya ya shaɗi kowa ya kamata a cikin zamanin da muke ciki mu tashi gaba ɗaya mu zauna tsintsiya madarmaki guda. Mu zama kowa soji ne tunda kowa kare ƙasar nan ya shaye shi ya kowa. ne kowa soji ne duk abin da ka gani da bai dace ba ka faɗi kai baka yi makan ka shirya mai ka faɗi hukuma wani ya zo da muguni wani na faɗin ta bakin shi da bai dace ba duk ya kamata a faɗi ma mutane a faɗi ma hukuma ta ɗauki mai yau ƙasar da muke ciki zaman lahiya na shi gaba kuma shi ne makwabtan mu suke so na fari don saboda sai da lahiya ake samu ci gaba. Kasar Nijar da kawayenta Mali da Burkina Faso sun kafa rundunar haɗin gwiwa mai dakaru dubu biyar domin magance matsalar rashin tsaro a yankin. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. To a gaida Hamid har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Maryam da ƙarin bayanai kan halin da duniyar ke ciki. Isra'ila ta hana manyan motocin agaji shiga Gaza a jiya Lahadi. a daidai lokacin da ta kaddama ta zafafa a kan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma wacce ta dakatar da faɗan da ake yi yankin makonni shida da suka wuce yayin da hamas kungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ta yi kira ga masu shiga tsakani na masar da kata da su sa baki a lamarin masu shiga tsakani daga masar da kata sun zargi isra'ila da take dokokin jin kai ta hanyar amfani da yunwa matsayin makami a cewar kamfanin dillancin labaran associated press ofishin prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a baya cewa ya amince da wani ƙuduri da jakadan shugaban amurka na musamman steve witkoff ya gabatar na tsagaita wuta na wani ɗan lokaci a gaza don watan ramadan da kuma bikin idin fasca na yahudawa 'yan sa'o'i bayan karewar wa'adin matakin farko na yarjejeniyar tsagaita wuta da aka rattabawa hannu a baya nan take dai amurka bata ce komai ba akan batun a cewar kamfanin dillancin labaran ap ma'aikatan kashe gobara kimanin 1,700 ne ke gwagwarmayar kashe gobarar daji mafi girma da aka gani a japan cikin shekaru 30 a cewar jami'ai a yau litinin yayin da har yanzu ake ba mazauna yankin kimanin 4,600 shawarar sabawaran mutum ɗaya ya mutu a makon da ya wuce sakamakon gobarar a yankin iwata da ke arewacin ƙasar bayan ƙarancin ruwan sama da aka samu da kuma yanayin zafi mafi muni da aka fuskanta a shekarar da ta gabata a faɗin ƙasar japan gobarar da ta tashi a kusa da garin ofinato ta kona sama da hekta 2,900 tun daga ranar alhamis din da ta wuce a cewar hukumar kashe gobara a yau litinin ma'aikatan kashe gobara daga yankuna goma sha hudu na japan ciki har da sassan tokyo yanzu haka suna cin suna kokarin kashe gobarar haka kuma jiragen sama masu saukar ungulu guda goma sha shida ciki har da na soja su ma suna can suna kokarin kashe wutar a da maryam dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun tallafin da cibiyoyin agaji ke badawa ga masu matukar bukata a kasashen duniya batun da ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma da kuma samun sabanin ra'ayoyi a kai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu hassan maina kaina ya aiko mana shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya samu tallafin kimanin dalar amurka miliyan goma sha biyu a shekarar ta gabata daga tarayyar turai don agazawa wurin ciyar da iyalan da ke cikin ja'ibar yunwa a yankin arewa maso gabashin najeriya da ma samar da wasu nau'uka na tallafi a yankin da tarzoma ta kasara ofishin majalisar ɗinkin duniya a nan abuja a wata sanarwa da ya aiko mana na nuna shirin ya kashe kimanin euro miliyan shida da dubu ɗari biyar wurin ciyar da mutanen da rikici ya rutsa da su a wannan shiya majalisar ɗinkin duniya ta ce ta yi amfani da waɗannan kudade wurin ceto rayuwar wasu mutane da masifar yunwa ke dab da kai su barzahu ta hanyar samar musu da abinci mai gina jiki ga waɗannan bayan allah da yawansu ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu a jihohin borno adamawa da yobe ƙididdigar majiyar majalisar ɗinkin duniyar na nuna waɗannan rukunin mutane ci gaba da rikicin boko haram sauyin yanayi tsadar kayan abinci da kuma fatara ne ta yi musu kamun kazar kuku da hakan ya jaza iyalai da dama ba sa iya samun abinci to shin wani tasiri wannan tallafi ke yi ga mutanen yankin arewa maso gabas Malam Suleiman Mahir wani ganau ne ba jiyau ba. Ayyukan World Food Program suna warware matsaloli da yawa musamman ga mutanen da suke cikin halin kakanika idan za a koma baya duk shekarun baya lokacin da aka fara koro mutane da garuruwansu suna dawa mai maiduguri ana kafa kam kam kam to a wannan lokacin su kungiyar wfp suna zuwa suna ba mutane tunda mutane daga lokacin isowarsu ba su samu nutsuwa ba to suna dafa abinci suna rarraba abincin a dafe ana basu wanda daga baya kuma bayan mutane sun nutsu sun zauna a wuri ɗaya sai aka fara raba musu ɗanyen abinci abinci da su mai da su shinkafa su hatsi su dawa ana rabawa ana basu to don su dafa da kansu to idan ka duba wannan yanayin a lokacin da mutum ya baro duk inda yake da abin da yake ya baro shi a can in ya zo iya abin da yake bukata wanda zai saving din rayuwarsa wanda zai ceci rayuwarsa yake bukata to kuma sun samar da wannan to sai dai kuma tsohon shugaban shirin haɗin gwiwa na gwamnatin tarayya da tarayyar tu don raya arewa maso gabashin najeriya wato nizab injiniya dr hussaini hassan na mai ra'ayin cewar duk da a zahiri ana ganin wannan taimako amma falalle akwai illoli da ke cikinsa. illolin shine yana kashe zuciyan waɗanda suke da ƙwazon su nemi abincin da kansu nakasassu to su dama a turanci akwai wanda ake ce the poorest of the rural poor sai dai ka basu amma idan ka ce su yi da kansu ma ba mai yiwuwa ba ne. to irin wayannan din za a basu a kawo kayan aiki domin noma a ba wa jama'a su je su yi noman da kansu maimakon kawai a rika basu abinci wani illa tattare da wannan ba da abinci shine duk lokacin da za a sayi abincin nan ta hannun al'umma manoma yana sa farashin kayan abinci abinci yana tashin gauran zabi. Kuma duka wannan bayanan kudade da shirin samar da abincin ke yi na adadin kudaden da ya samu daga tarayyar turai da kuma yadda yake kashe su na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta cece kuce kan yadda hukumar raya kasashe ta Amurka wato USAID take kashe nata kudaden. shin ko majalisar ɗinkin duniyar ta yi la'akari da hakan ne shi yasa ta fito take wannan bayanin dalla-dalla tambayar kenan da na wa masanin alakar ƙasa da ƙasa dr faruk bibi faruk na jami'ar abuja to tabbas idan har ana bawa hukuma kuɗi wanda suke ba da wannan kuɗin suna da hakkin su san me aka yi da kuɗin a ina aka yi da kuma shigar da shi ai ko us aid da ake faɗa ba an ce duk kuɗin da aka bata suna amfani da su a taimakawa 'yan ta'adda ba ne in ma gaske ne a'a an ce a cikin wasu kuɗaɗen da suke da shi suna amfanawa 'yan ta'adda to kaga amfanin da ya fi yawa shine amfanin da matsalolin da ake gani na yunwa na yaƙe-yaƙe na mutane suna gudun hijira da sauransu wanda ana taimaka musu tabbas ko a makance kake kasan cewa wa'annan hukumomi suna taimaka musu to a kan cewa ku an fara cewa akwai matsala musamman da ta amerika tabbas majalisar ɗinkin duniya za su ba wa wato nasu hukumomin umarni cewa duk abin da kuka kashe ku sauri ku faɗa duniya ta sani rahoton hassan maina kaina daga birnin tarayya abuja yanzu kuma ga baban gida jibrin da shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Shirin namu na yau zai leƙa jihar Kebbi ne da kuma ƙasar Ghana domin jin ƙoƙarin da ake yi na inganta ilimi a waɗannan yankuna da fatan za a yi sauraro lafiya. Tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wajen miƙewa. To sanin kuwa ne dai irin matsalolin da bangaren ilimi ke fuskanta a Najeriya musamman ma dai arewacin kasar inda gwamnati ke kira ga masu hannu da shuni da su taimaka mata wajen inganta ilimi a kasar. Ya zaka dai irin wannan kira ya fara samun karbuwa a jihar Kebbi kamar yadda ku ji a wannan rahoto da wakilinmu na Kebbi Muhammad Nasir ya yi kowa shirin na ilimi garkuwar dan Adam. Tsawon tsawon shekaru ana bayyana yankin arewa da cewa shine a baya a haujin ilimi abin da watakila ya sa hukumomi na cikin gida da masu bayar da tallafi na ƙasa da ƙasa ke bayar da kulawa wajen taimakawa ilimi a yankin na arewa sai dai kuma har yanzu ilimi yana neman ɗauki don ya ƙara samun bunƙasa ta yadda arewa za ta fice daga sahun kuma baya abin da ya sa wasu ɗaiɗaikun jama'a ke saka hannu wajen taimakawa ilimi injiniya maniru musa jega manajan darakta na mtech global concept da ke jihar kebbi a arewa maso yammacin najeriya ya shiga sahun ɗaiɗaikun jama'a da ke tallafawa ilimi ɗalibai marasa gata 450 ne waɗanda suka samu guraben karatu a makarantun gaba da sakandare ya tallafawa da kuɗi domin su biya kuɗin rajistar karatu da na wuraren kwana wato hostels suna isha umar wace makaranta ke club nursing to gaskiya muna tunanin wannan tallafin zai taimaka mana ta hanyar taimakon da allah ya muna kuma ta dalilin wannan bawan allah saboda mu iyayenmu ba masu hali bane sosai to kuma gashi ko da muna so mu yi karatu in ba da irin wannan taimakon ba gaskiya karatun zai zai wahala gare mu ko muna godiya ga gaishe ubangijin rahama Allah ya saka mishi da mafificin alkhairi kuma ya baya shi da gidan aljanna sunana awal alasa ina godiya da yadda Allah ya sa sunana ya shigo cikin wannan tallafin wannan tallafin muna godiya da shi sosai saboda zai taimake mu wajen sakewa mu yi karatu yadda muka so saboda mu koda in aka san wannan tallafin ba lalle ne mu samu yin karatun da muka so mai ba za ka je wajen neman abin da za ka biya kuskul da sauran sha'aninka amma yanzu da wannan tallafin ya sami mu insha Allah za mu mai da hankali ɗari bisa ɗari mai karatu yadda ya dace. sunana Maryam Umar Wali daga birnin Kebbi. yanzu da a ce babu wannan tallafin ya yanayin karatun ki zai kasance. Mm, ta ka san kuma yanayin rayuwa. maybe Allah zai so da wani hanya amma dai wani hanyar da muka samu gaskiya mun ji daɗin ta sosai ina nufin kamar akwai wuya ga karatun wanda wanga tallafin zai sauka wannan wuyar mm, gaskiya karatun akwai wahala idan kafin ma na dan juma gida amma da na ji wannan tallafin sai na sa jiki sai na zo kuma sai allah ubangiji ya cishe ni suna na ya fito a ciki amma gaskiya akwai wahala yanzu kuma alhamdulillah sunana abdullahi bello aleru eto eh gaskiya na ji abin akwai matukan mamaki a matsayina na wanda baya dan kowa kuma ina bukatar yin abun amma babu dama sai ga shi dama ta zo mini kai tsaye to dole na zan ji shock na irin mamaki haka da sauransu kuma gaskiya na ya batuka farin ciki da samun wanga abu wannan ba shine karo na farko ba da wannan bawan allah injiniya manir musa jega ya soma taimakawa ilimi to kome ya ba shi kwarin gwiwa ɗaukar wannan matakin waɗanda ba su da ƙarfi wanda yake sun ƙara makaranta secondary school amma kuma ba su iya sayen jamfon ko kuma su ci gaba da karatunsu zuwa makaranta ta gaba da secondary school so wannan tuni amma ko a sanarwar mu mun sanarwa cewa duk wanda yake da ƙarfi gaskiya baya cikin wannan gajiya din da yake muna sane da gwamnati gaskiya tana biyan kuɗin makaranta ga ɗaliban jihar kebbi so amma yawanci za a ga cewa kamin a biya kuɗin makarantar ga ɗalibai an rufe registration to yi da wayannan da muka tallafawa duk yawanci marayu ne da kuma marasa karfi babu inda za su je su samu kuɗin biyan registration kamin a rufe registration so that is why muka ce to abin da kenan za mu dinga biya musu na first year first year idan kuma gwamnati ta biya sai su rike wannan kuɗin su ci gaba da amfani da su sannan kuma accommodation kuma za mu ci gaba da biya musu a har illa hasu kari insha Allah masu lura da lamuran yau da kullum a Najeriya irin su Farfesa Bello Bada na ganin taimakawa ilimi hanya ce da za ta taimaka ga kokarin fitar da arewa daga yadda ake kallonta na koma baya a haujin ilimi wannan al'amari hakikani ya bani shawa kuma ya kyautu kware da gaske da a ce mutanenmu da allah ya sauwa kama waɗanda suka yi shi kuɗi cikin 'yan arewa mutanen gwamnati da waɗanda suka aje da 'yan siyasa da suna ƙoƙari su yi haka da ba a yi mana kurin ilimi kuma ina tabbatar maka da mun rage kiyayya kuma waɗannan yare da mun ƙarfafa su amma kuɗa kuɗaɗe an bi an ɓoye wasu kuɗi ko da aka ɗauko buhuhuwansu in an fara siyasa wata har sun yi hunhuna wasu takardun sun gami da wasu wannan baya da amfani abin da ke da amfani shine abin da jama'a suka amfana da shi to daga jihar kebbi a najeriya sai kuma mu tsallaka zuwa kasar ghana inda wakilinmu rulwan abbas ya tattauna da dr bala sa'ad kan shirin gyaran karatu da sabuwar gwamnatin kasar ghana karkashin jagorancin shugaba john dramani mahama ta kudiri aniyar yi gade yadda hirar tasu ta kasance eh, wannan nazari da aka ce za a yi na gyaran batun ilimi na ƙasan gana ba sabon abu ba wannan abin an fara tun ji bature in the 60s ko 50s wato tun lokacin gold coast ma duka an fara wannan abin na in the 50s da yake bayan an yi tafiya lokaci kaɗan gwamnati da ke zama yana duba wani irin gyare-gyare ne za a yi ya so batun education batun neman ilimi ya samu bunƙasa. To ka duba an yi su da yawa su zobo committee su accelerated development committee da sauransu duka an yi su. Da wannan dai da muke ciki da gwamnati shugaban ƙasa his excellency John Dramani Mahama ya ce zai yi ne kan ya yi gyara kan akan wannan da review da muke ciki educational review da muke shi muke da shi especially in ka duba ko na abu da ake ce mai capitation grant da ake samu in ka duba ko abin da ake ce mai school feeding da ake samu in ka duba ko abin da ake ce mai free senior high school policy duka da aka yi gwamnati na son wanga duka baki daya a duba a yi gyara abu ne da yake yana da kyau saboda a kwana a tashi yanayin rayuwa na sakewa yau kuma ilimi shine shafin ci gaban ƙasa duka duk wadda ya ilmantar da 'yan ƙasan shi koko yaran ƙasan shi da tsammanin wata rana wannan ƙasa zai samu bunƙasa kuma duk wanda ya yi kwana bai kula da yanayin ilimin ƙasan shi ba da alaman wata rana wannan ƙasa zai hallaka. to masu raro saboda ƙuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilan namu a jihar kebbin najeriya muhammad nasir da kuma Ruwan abbas a kumashin ghana sai jami'ar da ta ba da umarni da daidaita ta shirin Julie Leather Gresham naku babin gida Jibrin ke a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan Cewa gaida baban gida yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Yau filin zai fara ne da sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Maɗatai da magaran da Isuhu Makera Maɗatai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai. Masu cewa salam BOA Hausa muna fatan 'yan uwa musulmi za su dukufa wajen aikata ayyukan alkhairi a cikin wannan wata na Ramadan mai ɗimbin alkhairi domin mu ribatu da alkhairan da ke cikinsa. fatan Allah ya datar da mu amin. Sai kuma saƙon Sama'il Agnes Malam Fatori mai cewa wannan dambarwa da zarge-zargen da ta taso a majalisa tsakanin shugaban majalisar dattijai sanata godswill okpabio da sanata na tasha mai wakiltar kogi ta tsakiya da jin haka kai ka san wasu shugabannin ba domin jagorantar al'umma suke rike da madafun iko ba don haka ya kamata a tsige sanata okpabio don a yi binciken zargin da sanata na tasha ke yi masa sako na biye na baban gida buba fajawa daga ƙaramar hukumar ta kai ne mai cewa ya Allah muna roƙonka albarkacin wannan wata mai alfarma watan Ramadan Allah ka karkato da hankalin shugabanninmu wajen tausayawa talakawa domin har yanzu talakawan Najeriya suna cikin wani hali na sama zafi ƙasa ƙuna babu ingancin tsaro duk wani tallafi da talakan Najeriya zai mora gwamnati ta cire Allah ya sa mu dace amin suma amin. sai kuma saƙon hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina mai cewa salamun boa hausa babu shakka kiraye-kirayen da aka ta yi a kan masu hali su taimaka ma marasa hali a wannan lokaci na azumin watan ramadan mu dai a yankinmu na ba tsari. a gaskiya alhamdulillahi masu hannu da shuni suna ta taimaka ma marasa ƙarfi bakin gwargwado kuma gashi kayan abinci suna ta yin sauƙi muna fatan allah ya ƙara kawo mana sauƙin amin Saƙo na ƙarshe na ilyasu yakubu ne mai cewa voa hausa muna kira ga 'yan kasuwa da masu hannu da shuni ya kamata su sassauta farashin kayan abinci da kuma tallafa wa mabukata albarkacin wannan wata na ramadan ku tashi lafiya voa hausa mun gode. To mu ma mun gode sai kuma nasiha Ramadan a yau rana ta uku da fara azumi ga Limam Aliyu. Aliyu Abdullahi Abubakar na masallacin Juma'a na Balu Nijar. Rajim bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa musulmai wannan wata ne wanda yake mai albarka. Wanda yake wata ne na karɓa addu'o'i. Kenan ga dama ta samu mu yi ƙoƙari mu yi mu addu'a. saboda kun san ƙasa halin da take ciki ta haɗu da makiya na ciki da na waje kenan lokaci ne na karɓa addu'a mu yi ƙoƙari mu ci halat ɗinmu idan muka ci halat muka ɗaga hannunmu Allah ta'ala zai karɓa mu na ibadodi kenan mu yi ƙoƙari mu kiyaye azumi kuma mu tsalkake azumin mu ko ba haka ba ya zamo mu ci halat sannan kuma mu sha halat saboda gada ka zamo ka ci haramu in ka ci haramu Allah bai karba azumin ka in ka ci halat kuma Allah zai karba azumin ka dan haka kenan abin da ya kamata mu tsabke yadda ka san kana tsabtace tuwahin ka to ka tsabtace azumin ka kamar yadda dai muka ce game da ita addu'a kasa gaskiya tana buƙatar addu'a wanda kowane da mustahabbi ce addu'a amma yanzu wajibi ne kowane daga cikin babba ne ko yaro mu yi mu addu'a Allah ta'ala ya tsare ta To shirin namu kina a wannan zangon amma kafin mu karkare ga Maryam da tishin muhimman kanin labarai. To a takaice shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa har yanzu ƙasarsa a shirye take ta sanya hannu a kan yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da Amurka. kuma ya yi imanin cewa zai iya gyara dangantakar da ke tsakaninsa da shugaban amurka donald trump da yake magana da manema labarai bayan wani taro da shugabannin kasashen turai a birtaniya Zelensky ya ce yana tunanin ita ma Amurka tana a shirye ta sanya hannu akan yarjejeniyar ma'adana amma tana buƙatar lokaci don nazari akan wasu abubuwa. Wani kamfanin ƙasar Faransa da ke kera wani muhimmin bangaren na'urorin da ke inganta gani da daddare da wasu ƙasashen ƙungiyar NATO ke amfani da su. A yau Litinin ya sanar da cewa zai gina sabon kamfani a Amurka. a daidai lokacin da ake yin kira ga kungiyar neto da ta kara kashe kudade a fannin tsaranta kamfanin exosens ya ce ana sa ran sabon kamfanin da zai gina a jihar massachusetts da ke arewa maso gabashin amurka zai fara aiki a shekarar 2027 kuma wannan na zaman wani bangare na saka hannun jarin dala miliyan 21 don fadada ayyukan kamfanin a turai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi takwas da rabi agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin ƙarin bayanai da kuma rahotanni har ma da yin tsokaci. ko kuma ku aiko mana sakonni ta hanyar imel ta sashen hausa at voanews.com kuna kuma ya sake sauraron shirin a baki ɗansa a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin fiona da justin alheri ke muku fata alheri.